وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقى إغواء إنما نقيس المسلمتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa da ku a yau ranar talata goma ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na 1438 wanda gidar yau 6 daga shida shekara 2017 daidai tattaunawa da tadabburi da muke cikin sosai talaki a wannan majalisi na mai albarka masjid jabir bin abdullahi radiyallahu anhu a darasin mu na jiya cikin amincewar Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen aya ta goma amma zan nemi malam ya sake karanta mana da kan aya ta takwas sai mu hada saboda bayani zai fito wa fili insha Allah karim fatan mu Allah tabaraka wa ta'ala ya mana dace da faɗin abin da yake shi ne daidai ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai din allah ta baraka wa ta'ala ya ba mu ikon sa daidai din a cikin aiki muna ƙara roƙon allah ta baraka wa ta'ala ya taimake mu wajen yin wayannan ayyuka da neman yardansa ya allah ka wanke mu duk wata mummunan niyya da za ta gitta a lokacin wannan aiki ya allah ka kawar da wancan mummunan niyya da gare mu ya allah allah ka mana albarka kasar mu mu da mu ya allah ka musu albarka ya Allah muna roƙonka shugabanninmu ka musu jagoranci zuwa ga abin da yake shine daidai ya Allah ya Allah ka musu jagoranci zuwa ga abin da yake shine daidai kar ka basu da dabarun su ko wayin su ya Allah muna roƙonka ya Allah shugaban ƙasar mu muna tawassuli da waɗannan ayoyi ya Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya ya Allah ka dawo da shi zuwa kan ayyukansa ya Allah ka masa jagoranci a wayannan ayyuka nasa ya Allah ya Allah ka taimake mu muna roƙonka ya Allah iyayenmu da malamanmu da suka Allah ka gafarta musu Allah ka sa su huta Allah ka sa aljanna ce makobar su wayanda suke raye cikin iyaye da malaman muna roƙonka ya Allah ka sa su yi karshe mai kyau ya Allah muna roƙonka idan mutuwar mu ta zo mu'amalar da za ta gudana tsakaninmu da mala'ikan mutuwa a ranar barin mu duniya Allah ka faranta mana rai da wannan mu'amalar ya Allah Allah ka sa mu ji daɗin wannan mu'amalar muna roƙonka ya Allah ranar haɗuwar mu da kai ya Allah ka sa wannan haɗuwar mu ji daɗin ta اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا مقلب القلوب sabbit qulubana ala dinika allahumma tahhir qulubana min an-nifaq wa a'malina min ar-riya'i wa lisanina min al-kadhib allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina ila wajhika al-karim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid halga mata malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا أخرى نعم. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا جزاكم الله خيرا Allah tabaraka وتعالى وكأي من قرية ka ayyin min دبن da yawa an samu garuruwa daban-daban kamar bayani a jiya ce atat an amru rabbiha sun yi taurin kai wa umarnin Allah ta'ala wa rusulihi sun wa manzannin Allah tabaraka wa ta'ala fa hasabnaha sai muka musu bincike mai tsananin gaske hisaban shadidan bincike wanda ya kai matuƙa wajen muni inji Allah wa ha muka musu azaba azaban nukura azaba a Ma inji Allah tabaraka wa ta'ala babu wani wanda zai saba wa Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah ya saurare shi wannan din nagartaccen bawa ne ko ko ainihin mugun bawa ne in dai har mutum ya saba wa Allah tabaraka wa ta'ala to Allah baya barin sai ya gwada masa ba haka yake so yi ba ɗabi'ar Allah kenan tabaraka baraka wata eh a ko ina ne in dai mutane suka saba wa Allah to Allah baya saurara musu sai ya gwada musu su dawo kan hanya su dawo daidai kun ga wannan ayar cewa yi da yawa sun yi taurin kai wa Allah sun bijire wa manzannin Allah baraka wata ala. dan babu wani manzo da Allah ya turo face ya turo shi dan a masa biyayya Allah ce ma arsalna min rasulin illa li yuta'a arsalna ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما الله تعالى ce wa ma arsalna min rasulin babu wani manzo da muka turo ji Allah illa li yuta'a bi idnillah sai dan a masa biyayya da izinin Allah da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala tun kan annabi nuhu tun daga kan annabi adamu har zuwa kan manzon Allah sallallahu ta'ala duk wani manzo da aka turo to an turo shi ne dan a masa biyayya ba wai aji abin da ya faɗa kuma kowa ya abin da ya ga dama ba wanda ya sanya duk waɗanda suka saba wa manzanni to Allah ya bar su ba sai da Allah ya gwada musu ba haka ake yi ba saboda haka Allah ya ce wa azabnaha azaban nukura wa musu azaba azaba barka ma inji Allah fa zaqat wa bala amriha sai ya zama da su suka dandane sakamakon al'amarin su inji Allah su suka yi abin da ba daidai ba shi sa Allah ya kama su su suka yi wa Allah ba daidai ba ya ce su yi suka ƙi ya ce su bari suka ƙi bari wannan ya ja musu rigima tsakanin wanda ya musu rigima su da Allah tabaraka wata'ala ubangiji tabaraka wata'ala ya halakar da su ɗabi'ar Allah tabaraka wata'ala kenan babu dama annabi yayi magana ya ba da umarni kuma jama'a su bijire wa umarninsa face karshe sun sha wahala a hannun mahalicci su Allah tabaraka wata'ala Allah ya ce a Allah wa kana aqibu fa zaqaru wa bala amriha wa kana aqibatu amriha khusra kace suka waye gari sun yi hasara inji Allah a Allah lahum azaban shadida Allah ya ce ya musu tattalin azaba azaba mai tsananin gaske kenan in an saba wa Allah a nan duniya sai Allah ya aiko da azaba matukan ba tuba akai ba to ba shi ya gwada ba za a sha azaba a lahira ba mun gane wani maganar kuwa in dai jama'a suka saba wa Allah ta'ala ya turo abin da ya turo na azabar duniya na gurin in sun tuba to an gama azabar lahira babu ita amma in ba su tuba ba to wannan azabar su mun taɓa ne sauran magana da lahira gurin Allah tabaraka wa ta'ala la addallahu lahum azaban shadida sai Allah ce to kun ga yanda muka yi da wa'ancan inji Allah fattaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ya ulil albabi ya ma'abuta hankali sosai alladina amanu masu imani ku ku kiyaye dokokin Allah kar ku yi ba daidai ba qad anzalallahu ilaykum dhikra da qur'ani nan inji Allah Allah ce na sauka muku da qur'ani inji Allah dan azzikru a nan gurin shine alqur'ani shi aikin alqur'ani wato gatan da Allah ya yi wa al'umma shine bai taba ajiye wani manzo ba sai da turo sai da kashi da littafi don littafi ya zama shine maluwa din al'umma duk abin da kake bukata ka dawo cikin littafin za ka samu me kake bukata ko me kake son yi ka dawo cikin littafin ka samu me kake son yi cikin littafin idan al'umma suka kiyarda su bi littafin to kamar misali mutum ne ya je sai mota bayan ya sai mota ya zo gida sai ya duba littafin da aka bashi haɗe da wannan motar ya karanta ya gane aka ce masa nan gurin gurin zuba ruwa ne nan gurin gurin zuba bakin mai ne can gurin gurin zuba fetur ne sai ce to ai yanzu mota ta ce ko babu dama wani bature daga tsallake samun doka a mota ta ya kalli gurin fetur sai kwana ruwa busa. ya dubi gurin ruwa sai ya zuba fetur gurin bakin mai ya ci ko ainihin abin nan galon guda na ruwa tunda wanda bakin man ma galon guda ne sai ya zuya a ciki sai ne sai ya zuya cewa mota ta tashi ya zuya zama take za su tashi za ta tashi to yanzu karfe kenan fa wai an yi wa wanda ya yi ta tawaye ta ke ta tashi so yanzu kai wanda ya yi ka masa tawaye wai kai tsammanin za ka zauna lafiya zai yiwu yayi ka ya hado ka da manuwal ɗinka sai ka murkushe manuwal ɗin ka yadda ka yi biyayya wa manual ɗin ka yi tsammanin wai shi kenan sai Allah ya bari ka zauna lafiya a ƙarya ne wannan ƙarya ne wannan saboda in al'umma suka saba wa Allah Allah bai barin su shi yasa wasu mutane da suka bijire wa Allah tabaraka wataala sai da Allah ya magana akan su Allah ya ce was'alhum an al-qaryati allati was'alhum an al-qaryati allati kanat hadiratan bahri ya'duna fi as-sabti id ta'tihim إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون الله تعالى واسألهم كتنبيس يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن القرية التي كانت حاضرة البحر أقوة القرية تكي باكين تيكو to sai Allah ya hana su kamun kifi ran asabar ba su an ba sai zan sauran kwanakin tun daga tun daga lahadi har zuwa juma'a da kyar mutum zai fita kamun kifi ya kamo guda daya amma ran asabar ga kifaye na akan ruwa kamar ka sa hannu kaɗi ba sai suka ce ya to su ba za a musaka ba dole sun waye da za su yi zan ya suka yi ƙarƙarmar hanya daga kogin zuwa gefe guda suka tona rami a gefe guda saboda ka ranar asabar sai su kora kifaye zuwa cikin wancan ramin nasu in dare sai su datse ran lahadi sai su ɗibi ne sai suka ce su ai ranar lahadi suka ɗibi ne don allah ran lahadi suka kama kibi wai su ne za su yi wa allah wanda ya halittu wayo za su yi masa wayo to matsalar da muka samu kenan a rayuwarmu wai mu gani muke shi Allah bai san mu ba da kyau mu ne muka fahimci kanmu yadda ya kamata saboda haka yanzu mu da rayuwar mu ta wuce na alkur'ani saboda alqur'ani backdated idea ne na baya ne cancan baya 1400 years back saboda haka bai kamata mu yanzu a matsa da qur'ani ba mun kai matakan computer ages mun kai matakan ainihin internet ages mun kai matakan waye waye waye waye waye saboda haka duniya yanzu ai updating din komai da komai baki daya shi qur'ani duk object din da aka yi na rayuwa ba zai iya kaiwa ya kure qur'ani ba qur'ani kullun na gaba ne kullun na gaba ne shi yasa in ɗan kimiyya ka ga binciken su ka ga binciken ya saba wa qur'ani to binciken su na baya ne har yanzu in suka ci gaba da binciken za su yi sai da qur'ani yake sai qur'ani ya saki ga musu akwai wata magana kuma a gaba yau masu yawon buɗe idanu wanda suke maganar tafiya tafiya sararin samaniya tafiya du tafiya hawan abin nan kumbo apollo abin nan sauri yake da shi na fitan hankali amma duk da suka ce idan suna cikin tafiya kawai sai suka kawo wani abu ya zuwa wuce a guje duk gudun nan nasu da suke yi sai suka kamar suna tsaye ne ya wuce su to wanda ya halicci wannan da ya wuce sun a guje shi bai saukar da ƙur'ani yadda ba za ka kamo wancan ɗin ba to haka babu wani tunani da zai iya kawo tunanin ƙur'ani bari wuce balantana ya wuce ƙur'ani saboda haka suka gama su, bayan sun gama su baki ɗaya Allah ce falamma tau, amma nuhu anhu falamma tau amma nuhu anhu qulna lahum kunu iradatan khasi'in Allah ce falamma tau, amma nuhu anhu da suka yi taurin kaiwa abin da aka hana su suka je suka ci kifi suka kama kifi ran asabar Allah ce kulna lahum sai muka ce musu kunu tsirarkan ku kasance birrai khasiina wulakantattu mutum ne real mutum sosai amma Allah ce ya koma duri Allah ya mai da su birrai Allah ya mai da su birrai wai malamai suka ce me yasa ba a mai da su raguna ba sai aka ce a'a saboda su bannan su ta yawa shi za ka mai da su masu bannan aka bai da su birrai saboda harka ce ta banna Tunda da shi biri yakan shiga gona ko ya ci ko kar ya ci zai bai karya jefar zai maka ɓanna. aikinsa kenan aikinsa kenan to haka al'ummar da suka bijire wa Allah tabaraka wa ta'ala sukan waye gari yanda ka san birrai haka suke Ɓanna ta ko ina haka suke Allah ya kare mu saboda haka mu kan mu fada mu dawo zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine abin da ya dacewa dacewa gare mu in mun ki da gaske Allah tabaraka wa ta'ala yadda ya musu hisabi mummunan hisabi ya musu mummunan bincike to yana ga hanyar da zai mana azaba mu ma a yanzu garumar azaba irin azabar da babu wata azaba irin ta Allah kare mu to saboda haka da yace da yace kada anzalallahu ilaykum dhikra Allah ya saukar muku da azzikir sai suka ce azzikiru a nan gurin ne Alƙur'ani. wannan kuma gaskiya ne Allah ya saukar muku da Alƙur'ani don babu wani manzo da ya rayu sai da aka ba shi littafi in ji Allah ta wata wataala sai da aka ba shi littafi in ji Allah don ya gaya wa jama'ansa bayan ya musu wa'azi ya bar musu littafin a ƙasa saboda in ko da baya nan duk wanda yake da wani abun da ya dame shi ya koma cikin littafin a nan zai samu ansansa a nan zai samu bayaninsa a cikin qur'ani can cikin ina ne sosu so su bakara Allah ce kanin nasu ummatan wahidatan kanan nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyina mubashshirina wa munzirin hmm. wa anzala ma'ahum الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله يساك من الخير الله يتي كان الناس أمة واحدة Ada a da al'umma suna kan addini ɗaya na bautawa Allah ta baraka wata ala don bayan barin annabi adamu duniya alaihi salatu wasalam baban babanmu kenan an shekara dubu ba a bauta wa kowa sai Allah shi kadansa daga baya shirka ta shigo aka fara bautan wasu malamai da wasu manya-manyan mutane har ta zama takan kama lokaci guda sai Allah ya fara aiko manzanni bayan annabi Adamu shine aiko annabi Nuhu alaihi salatu wasalam to daga lokacin da aka fara aiko manzanni ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya Allah ya ce ba manzan da ya zo sai da bashi littafin ji Allah domin ya gaya wa jama'a ga abin da Allah ke so a yi wa an anzala ma'ahum alkitaba Allah ya saukar da littafi a kan sun ji Allah shi yasa a wani gunshi laqad arsalna rusulana bil rusulana bil bayyinati laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist hmm. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن za ku عزيز lawo kai nan? Allah ce arsalna rusulana bil bayyinati haƙiƙa mun aiko manzanninmu da hujjoji bayyanannu inji Allah kowane manzo sai da muka bashi abin da ya gagar jama'an sa a zamanin sa wa anzalna ma'ahumul kitaba kuma muka baiwa manzannin da littafi inji Allah tabaraka taala kowa sai da Allah ya bashi littafi inji Allah amfanin a baiwa manzo littafi shine jama'a su bi littafin in har manzo ya zo littafi ya kace da al'umma littafin jama'a ka bi littafin za su tsira a gaban Allah ta'ala a nan duniya za su tsira a lahira za su tsira in ko suka yi wa Allah ainihin suka juya wa Allah baya suka juya wa littafin baya a nan duniya za su sha wahala kafin su yi karo da Allah da fushin Allah tabaraka ta'ala gaban Allah ta'ala to saboda haka yace wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizana muka saukar da adalci da skeli li yaquma an-nasu bil qisti dan jama'a su tsaya da adalci inji Allah tabaaraka wa ta'ala to saboda haka Allah yace qad anzala Allahu ilaykum dhikra haqiqa Allah ya sauka muku da azzikir shine alqur'ani dan Allah yace inna nahnu nazzalna dhikra inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu Allah ce, "Ina lalle mu na hannu mu ne kadai mu ne lazzan zikira muka saukar da wannan alkur'ani wa ina na hula hafizin kuma mu za mu kiyaye shi in ji Allah ta fara ta’ala. Littafin da Allah ya kiyaye shi wanda banna da shi ne baya zuwa don Allah ya ce, "Ina lalle na kafa rubin zikiri don ma كتاب عزيز لا يأتيه الباطل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد Allah ya ce innal ladina kafaru bizikri lalle wanda suka kafirce Qur'ani inji Allah suka ke dada ƙur'ani ya zama shine rayuwarsu. suka iya yadda da ya zama shi zai jagorance su a ɗaiɗaikun su ba su yadda littafin ya jagorance su ba a ainihin al'ummancen su ba su yadda littafin ya jagorance su ba inda Allah Ta fara ta'ala kana iya iya fahimtar wannan a cikin rayuwar mutane ba ta maganar hukuma a ɗaiɗaikunmu na nawa ne suka shirya qur'ani ya jagorance su a cikin gidajensu su ba gane ba mutum ne shi da ɗansa yaro zai zo masallaci ya yi ruku'i amma ga ya bai duwawansa a waje daga gidan ubansa ya fito da wannan rigar ya sa riga yana ya sa riga mai sabule wando shi ma wannan din ila jiran sai an turo ya sanda ya gyara shi yariya ce a gidan iyayenta za ta fita sai ta yi shiga yin ta ga damar ta yi shiga ubanta na kallanta babar ta na kallanta ta fita ta tsinkis tsinkis suna tafiya tana rigima kan kwanta ita ma wannan ɗin sai ɗan sanda ya zo tsaya kanta abin da za mu iya ba mu yi shi ba muna tunanin wani abin da ya fi ƙarfinmu sai za a shaƙa abokan mamudu mai allah gafarta masa Lokan da ke wasu kalmomi yake cewa a cikin tafin radul azan ila ma'anil qur'an yake ba da jawabi akan cewa abin da allah ke bukata gare mu mu shine abin da muka sani na ilimi kuma muke da ƙarfin ikon mu aiki da shi gwargwadon ƙarfinmu mu mu sa shi a cikin aiki sai Allah ya ba mu wani ilimin da ba mu da shi abin da ya fi ƙarfinmu mu sai Allah ya ba mu dama a tankware shi amma wanda zan iya ban yi ba ina kallon abin da na san ba zan iya ba a wannan ƙarya nake ya shi ƙarya na ya shi inna ladina kafaru bi dhikri lamma ja'ahum wa innahu kitabun aziz Allah ce Qur'anin babban littafi ne inji Allah babban littafi ne shi littafin da karanta shi kawai za a yi a gida sai Allah ya sa gidan albarka yaro in samu tarbiyya ya zama ya iya ƙur'ani, har kawai sai ga ta mun zuwa saboda ƙur'ani ya shiga jikinsa haka ne ko ba ka ba in je yaro ya karanci ƙur'ani kuma ya sami iyaye masu kula ɗan kula kaɗan za su yi a kansa sai ya samu tsayuwa da ƙafafunsa in ka ga yaro ya karanci ƙur'ani kuma ya lalace to ka binciki idansu ba a sa idanu a kansa yadda ya kamata ba ne ba ba malamansa goyon baya wajen tarbiyyar da shi ne kamata ba kuma ƙarya muke mu mun san abin da aka mana har muka zama abin da muke cika a yanzu tsayuwan daka da iyayenmu suka yi mu muka iya damu yi wa 'ya'yanmu a yanzu magana muke da alal sani alal sani nan na blinders number 6 blinders na shiga ne musu ta'aziyya saboda rasuwar surukinsa kwanakin baya nake ce masu kaga nan duk sun yi albarka ya ce lokacin da nake tsayuwar daka a kansu gani yake ba na sun su ya ba wa hira ne ba na yi da su ba amma babu yaron da zai kawo mun shirme da shi ta sai ya fahimci kuskurensa ya ce ɗaya daga cikinsu na makarantar secondary school yana js3 kawai an yi rayar ne a makaranta ya dawo gida masu an yi rayar ɗin da na zuwan tambaye shi mai yanar ganka gida kawai saboda firgita kawai sai da ya tsara fi suke ce masa a gidan ina ganin kamar baka sun yaran nan ne ce ba haka bane ba haka bane ku tabbacin cewa zan rayu da su har su girma idan ban tsaya akan suka zama mutane kirki ba a hannuwa na barsu waye zai ya rike dan iskan yaro wa za ka bawa tarbiyyar dan wiwi ya rike shi dan kwaya ya rike shi ina son yaron da idan na bar shi in an ce masa je ka makaranta ya san daman tuntuni babansa ya saba ce masa je ka makaranta zai kama yin zuwa makaranta ina son in bar yarin da in an ce masa je ka masallaci daman an saba za shi masallaci bai da wasa wajen masallaci saboda babansa bai suke masa ba to irin wannan yaron nake so ko na bar duniya in baro duniya saboda kar in bar shi a baya ya zama na bar abun magana ana tsine min albarka wannan shi ne mu abin da aka bari ina yi tunawa 1972 71 72 73 74 lokacin ina class 2 a primary school a Maiduguri na zo tsallaka hanya a nan layin lamitula hanyar da zai kai ka zuwa gurin su shewa garbe ina ne ne zan tsallake hanya sai ga wanda cijin ya zo tsallakewa ba sani ba sai na bugi sai na sai na bugi babban rigansa ya kwada mun bari na tsallaka na zo gida ina kuka wana wannan da ke nazarin lagos a gusan tashi da ya gani na shigo cikin gida ina kuka ina shiga daki sai ribe na daki ya kara mun bulala bai ma san me ya faru ba ya kara mun ya karshe sani ke cikin ɗaya da cikin guda biyu ko na yawa wani babbar shi kunya ya casa ni ko kuma sa'a na ne ya ke ni gobe wani sa'a na sake duka da musu gidan da kuka kowa in yana gaya maka labarinsa za ka san sai da aka yi tsayuwa sosai a kansa sannan ya zama abin da ya zama a yanzu to mu me sa muka kibin hanyar da iyayenmu suka bi wajen tarbiyyar da mu <coughs> ko muna son su zama yadda muka zama misali muna magana da farisa Husaini yau da asubahi wanda gidansa ke jikin masallacin Abu Hurairah din ya ce wani lokaci a gidansu wani ne ya jifa ya fi gilashin makwabta ya fasa sai ya gudu da aka zo kawai sai aka sai same shi a gurin ce wallahi da babansa ya ɗauki wayan lantarki ya duka ɗaya masa ya fasa masa goshi duk da jini na fita a jikinsa ake wallahi ya wani kansa ba ce gobe ka sake ji ba ya ce wata ranar abun nan irin gashi-gashin masara din nan ne suka ɗauka suna irin ɗan wasa-wasa ɗin nan wani daga cikin yara ya kunna kamar taba sai aka je aka cewa marigayi alhaji abubakar umar walin wata marigayi aka ce masa to ga fasu usaini can suna can suna can dama ya ce wallahi wannan abun ne ya ce da aka kamo ne aka zo aka miƙe ni daga ni sai kamfai aka tare dukkan yaren gidanmu kowa aka ba shi gula ya kasu da ringa zana ne ka suka ba za mu ciki to mu yanzu wai mun ce muna san 'ya'yan namu ko faɗa aka musu yau kowa ya bashi da an ce yaron nan na ka sa ido akan sai garin ka ya bashi wai ba ka san a masa magana ba ka san a maka nusarwa a kansa sai yara suka zama munafukai a gabana ɗana na ba zai laifi ba amma a gaban abokina zai laifi saboda ya san in abokin na kawo magana ba zan yadda ba a gabansa ɗansa ba zai laifi ba amma a gabana zai laifi wannan kaga shi yasa ganin anguwanninmu sun zama gurin rigima gurin matsala iri-iri daban-daban ba mu da aminci tsakaninmu da 'ya'yanmu tun da hatta kai ga matsayin yaro zai yi wa baban tuwatuwa a yanzu wanda da ba zai yi ba in ba mun dawo mun gyara da kanmu ba mun rika samun matsalolin da tuntuɓin da ba za mu iya tashi ba wallahi saboda haka alkur'ani littafi ne mai girman gaske in an bi alkur'ani za a samu hutu za a samu kwanciyar hankali inji Allah tabaraka wa ta'ala saboda la ya al-batil min bayni yadayhi ƙarya da shirbici da shirme baya zuwa cikin qur'ani ta gabansa wala min khalfi ko ta bayansa tanzilun saukakken littafi ne min hakimin halil daga mai hikima godajje inji Allah tabaraka wa ta'ala littafi ne mai albarka dan Allah ce wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu Allah ce منكرون الله يقول وهذا mubarakun, gashi nan abin ambato ne mai cike da albarka in ji Allah an zallahu mun saukar da shi in ji Allah ta baraka wa ta'ala duk inda aka ce abi ƙur'ani ko da ba a gwamnatance ba ne jama'an ƙasar suka ce su sun da ƙur'ani shi ne littafin shi mafi girma to sai kaga Allah ya sa albarka wa ƙasa saboda littafi ne mai albarka al'ummar da suka rike alqur'ani za su yi albarka jama'a da suka rike alqur'ani za su yi albarka waye da suka yi aiki da qur'ani za su yi albarka saboda littafi ne wanda ke cike da alkhairi a cikin sa afa antum lahu munkirun yanzu ku kwawaye gari kuna musu qur'ani a ce ku bi qur'ani ku so ba za ku yi ba Allah ya ce maka sai Allah ya ce bi Allah ta bada rasulan yatlu alaikum ayatin lahi mubayyinatin ليخرج الذين آمنوا نعم. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا هذه قصية الله تبارك وتعالى رسولا وسمع لما يزكى قد أنزل الله إليكم ذكرا ibn jarir tabari ce wannan zikirin qur'ani ake abun manzon Allah ake magana saboda Allah ce rasulan amma sauran malamai suka ce ba haka bane zai zama an kaddara masa fi'ilinsa ne wa an sala rasulan Allah ya aiko da wani babban manzo Allahu akbar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce wani babban manzo saboda matsayinsa ya kai ya kai sama inda ke tsammani ya fi kowane manzo matsayi ya fi kowane manzo matsayi kusan wajen magana akan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama Allah na san ya gaya mana irin abin da ya gaya mana a farkon sura ne idan ba ƴan uwa sun manta ba ubangiji ta wata wata'ala ya ambace shi da matsayin manzansa annabinsa Allah ta'ala baya kiran manzan Allah kai tsaye da sunansa na Muhammad a'a duk inda kaji an ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin an yi magana ne akan sa amma ba da shi ake magana ba labari ake bayarwa akan sa amma duk wani annabi bai wuce Allah ya ambace ya ce ya wani ba ko bu gani ba ya ce ya wani to Allah ya yi wa annabawa wannan maganan kai tsaye a cikin ƙur'ani baki daya annabi Ibrahim ne kaga bayan manzon Allah babu kamansa. sa shine Khalilur Rahman gaba daya amma Allah ya ce ya Ibrahim a'rid an hada وإنهم آتيهم عذاب غير مردود Allah ce ya Ibrahimu ya kai annabi ibrahim magana da ake za a halakar da mutane annabi lutu kake cewa a ja da baya kar a halakar da su Allah sai a haruna an halaka kawo da kanka daga wannan magana magana a halakar da su lokaci yayi da halakar da su duk yanda kai zaka bar magana kawai za a halakar da su da Allah tabaraka wa ta'ala an gane ku Allah ya ce wa annabi nuhu me kila ya nuhu kila ya nuhu bi qawli salamin وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم abin da Allah ya annabi Nuhu kenan Allah ce kila ya Nuhu ya kai annabi Nuhu ukhbitu bi salamin minna sauko daga jirgin ruwan nan sauka akan dutse da aminci da gare mu inji Allah tabaraka ta'ala bayan an halaka da kafirin duniya kenan gaba daya Allah ya masa wannan magana Allah ya ce wa annabi Musa qala ya Musa inni safai qala ya Musa inni safaituka 'ala an-nas bi risalati wa bi kalami فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين الله Musa موسى يا موسى كيف يا مسا مغانا inni tsafaituka ala nasi na zaɓe ka kan sauran duniya gaba ɗaya a zamanin ka da zo kan annabi Isa ba ce masa wai qala ya Isa ibn Maryam kun ni'mati alayka ya Isa ibn Maryam kun ni'mati alayka wa ala وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأفمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر jazakumullahu khairan Allah ya ce wa id qala Allah ya Isa ibn Maryama ka tuna lokacin da Allah ya ce ya kai Isa dan Maryamu udkun ni'imati alayka ka tuna ni'imata akan kan Allah tabaaraka wa ta'ala kaga kowane annabi Allah kira sai da sunansa Allah ya ce ya Zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل ya kaga ya zakariya Allah ya ce kai tsaye ya ce wa ɗansa ya yahya haya ya amma da aka zo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika ya ayyuhar rasulu balligh ma min rabbika hmm. فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين إذا كنت مثلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إذا كنت مثلا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين الله كان عليما haka Allah ya dinga magana da annabi kai tsaye ya ayyuhan nabiyyu ya rasulu ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasulu yar tangarda aka samu wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam munafikai suka zo su same shi suka rika neman izinin za su zauna a gida manzon Allah ya musu izinin za su zauna a gida Allah tabaraka wata'ala sai ya masa magana dan ya gyara masa zaman ubangiji tabaraka wata'ala sai ya ce masa afallahu anka lima أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين Allah ya ce masa الله anka. za a zarge shi ne akan abin da yayi Allah zai masa magana akan dan me sa ka musu izini na zauna a gida tun abin tun ba baka jira ba ka gano gaskiyar magana ba malamai suka ce inda an fara kawo wannan maganar tuhumar daga farko yanda manzan Allah ke tsoron Allah da zuciyarsa ta fashi amma sai ce afallahu anka Allah ya yafe maka lima azinta lahum ya ka musu izini saboda mai musu musulmi wanda inda wani ne wanda bai da wannan matsayin tuhuma za a masa ne karfin gaske amma sai Allah ce an yafe maka a maganar ta wuce amma karka saki karka saki lokacin da Abdullahi ibn Umm Maktum ya zo samu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi yana tare da manyan manyan shawa yana Allah Allah sa musulunta sai ga Abdullahi bin Ummu Maktum ya zo makaho ne mai san halin da manzon Allah yake cikin tattaunawa da waɗannan mutanen ya shigo yana ya Muhammad allimni mimma allamaka Allah ya kai Muhammad sanar da ni abin da Allah ya sanar da kai lokacin shi ma zo musulunta ne sai manzon Allah ya ya baci saboda yana ganin shi wannan shi kadai ne su kuma wannan wayannan kowanne daga cikin su in ya musulunta to tarin jama'a za su musulunta a hannunsa wani sun ya manzan Allah sallallahu alaihi wasu sai ya juya masa baya sai Allah ta'ala ya zo da wata kalma da wani usulubi mai karfin gaske wanda ba kowa ake masa haka ba Allah ya ce abasa wata tawalla abasa wata wanda hmm. an a Allah ya ce abasa ya daura fuska wata wanda kuma ya juya baya an ja a al'ama dan makaho ya zo masa Allah sai ya yi maganar kamar da wani yake yi ba da annabi ba karin ma ya samu tashin hankali kamar ana zarginsa madadin ya ce masa abasta wata wallaita an ja aka al'a'ama ka yi fushi ka juya baya don makamu ya zo maka sai Allah ce abasa ya yi fushi wata walla ya juya baya an ja ahul a'ama don makamu ya zo masa haka Allah ke magana da annabi sallallahu alaihi wasallam in zai magana da shi gaba da gaba a mafi yawan lokaci in zai magana da shi gaba da gaba a mafi yawan lokaci to shi yasa kaje a nan gurin ya ce rasulan wani babban manzo in ji Allah tabaraka wa ta'ala wani mutum mai matsayi babba sosai wanda tsiran dukkan al'umma gaba ɗaya na ƙarƙashin masa biyayya ne tsiran kowa da kowa a nan duniya da lahira na karkashin yabo annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi da kansa yace kullu ummati yadkhuluna janna illa man aba kowa a al'umma ta zai shiga aljanna sai wanda yake kila wa man ya aba ya rasulullah zaka ce waye zai kiyaman dan Allah qala sai yake cewa man ata'ani da khalal janna duk wanda ya bi ya shiga aljanna an gama wa man asani faqad aba wanda kuma yasa amin an ce wa daga tallan aljanna ya ce ba na so akai akai kasuwa baya bukata in dai aka saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam to babu abin da ba zai faruwa ba shi ya sahabbai suka gane waye annabi suka gane matsayinsa a gurin Allah tabaraka wataala kullun approval din suke jira kai akan abubuwa wani lokaci dan ka gane yanda sahabbai suka gane matsayin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wata rana wasu mutane guda biyu sun suna rigima akan bashi ɗaya daga cikin su na bin ɗayan bashi ya ta komo shi ina ce masa wallahi ba zan sake ɗaga ba kafa ba ba zan sake sauraron ka ba ya daga masa kafa ba ɗaya ba biyu ba Ya ce yanzu kan babu wani abin da zai sa daga masa kafa sun zo wucewa ta tagar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai annabi ya suna wannan surutu suna wannan magana sai manzon tsira sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya buɗe taga Ya ce waye a cikin ku yake rantsuwa ba zai alkhairi ba daga jin wannan maganar shi ne bin wancan bashi ce ya manzon Allah duk abin da ka zarta zai yi sai manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to abin da ke so ka yafe masa rabi yace an yafe kai kuma je ka nemo dukiyarsa Shi ke da manzan Allah ya ta ga sa'an ga an gama hukunci minti ɗaya zuwa minti biyu kotun manzan Allah ta gama ta tashi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yaje ya nemo kuɗi ya kawo masa kayansa shi kuma yana munna annabi ya masa hukunci yana farin ciki ya amince da hukuncin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kaga wanda suka fahimci waye manzon Allah kina yana iya shiga ko da afiya da mutum ya zata da hukunci ko ba mai ba mai mata tawaye ya ce ba zai yi ba babu wannan sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya jingina soyayyar kowa ga Allah a jikin biyayya wa annabi sallallahu alaihi wasallam alaman mutum na san Allah ko san annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to a gaina yana bin annabi Allah ce qul in kuntum tuhibbuna Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dhunubakum والله غفور رحيم sai ya ce qul ati'u Allah wa rasul Allahu wa Allah ta bari kafirin ce qul ka ce musu in tuntuki bunan Allah har in kuna son Allah da gaske fata to ku bi ni alaman mutum na son Allah subhanahu wata'ala to shi ne a ga yana bin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kawai waƙan bege ba a'a in aka yi waƙan bege kuma abu annabin waƙa kawai ba biyayya wannan ƙarya din kamar kai da matarka shi a kai da matarka ka shigo gida ka ce wacce kawo mun ruwa ta ce to ka shafin minti talatin ba dubiyarta ke wance ka ce masoyina ruwa ka ce zan kawo yanzu nan ya farin ta, ka ci gaba da abin da ke gabanta ka sa ka tashi ka leka taga ka ganta kawai tana ci gaba da aikin da ke gabanta wance ka ce farin ta. ina ruwan ka ce ina zuwa yanzu nan da Allah ba ka da bai takalmi ba tsabin kalmar soyayya ruwa zai kashe mai gida bai kawo ba akwai soyayya wurin o oh, ashe biyayya shi ke fasar soyayya biyayya shi ke fasar soyayya in ba biyayya ba soyayya duk wanda ya ce baka yana bin aina san annabi kuma ya kebe annabi to ƙarya ne ba ya san annabi sallallahu alaihi wasallam soyayyar ba ta ba ta alaman so lauka da hubbuka sadiqan la da annal muhibba liman liman yuhibbu muti'u duk irin ka kalli qur'ani gaba da yamma arewa kalmomin biyayya wa annabi sun ninnan ka kalmomin soyayya wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda inda ke tsammani dan ultimate goal na kaso annabi shine kabi shi shine ka shi yace kai kai yace ka bari ka bari shi yasa ce kullu ka ce musu in kuntum tuhibbunallaha if really in gaske kuna san Allah fatibi'uni ku bini ku bini yuhibbukum Allah Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku dhunubanku wallahu ghafurur rahim Allah ne gafara ne mai jin kai qul atiiu Allah wa rasul ce musu ku bi Allah ku yi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam fa in tawalla in kun juya baya to fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah baya son kafirai Allah baya son kafirai wanda ga cikin mutane a zamanin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wata rana sun samu matsala da wani suka yi fada sai wancan din ya karya masa ya karya masa ya karya masa kafa sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya sa aka aka tsare wancan din yanzu wannan a masa jinya a ga yanda ta kaya shi sai kaman ana son a masa maguri ne shi wannan karya kafa ya matsa a kama kafan wancan a karya da ya matsa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka bari in ka warke sai mu ga yadda lamari za a yi akan kafarsa da ya matsa ya matsa sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce to a kaba kafan wancan nan a karya a wannan da kaba kafan wancan aka karya cikin yadda da amincewan Allah da ganin daman Allah sai wanda kare kafansa daga baya sai ya warke shi kuma wannan kafansa ta lalace sai da ka yanke kafa yazo ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani annabi ya ce to ai na ga ya maka da ka saurara aka ga ayyin yanke kafan ka shi ma sai a yanke kafar tasa amma tun da ayyin hukunci yanzu babu dama a masa hukunci guda biyu babu dama ya ce ba a saba mu a zauna lafiya ye eh, ni na ce ka tsaya ka ce ba za ka tsaya ba ka jira ka ce ba za ka jira ba ba ka san wa ka saba ba manzan Allah ka saba ba sallallahu alaihi wasallam in kana ganin matsalar kaman karama ce to ka kalli shi annabin shi ma karami in kana ganin saban da kai kaman karamin sabo ne to shi wanda ka saba wa shi ma karami ba karami bane ba karami bane abdullahi abdullahi dan masaud Allah ya kara masa yadda shine yazo zai shiga masallaci ya sa kafarsa guda ita dama a cikin masallaci ta hagu bata gama shigowa ba sai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam cewa ku zauna ku zauna ku zauna sai ya zauna a dangaren masallaci kofar masallaci kafa ina kafa ina waje sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ce masa ibn mas'ud limata limata tinsu alama mawridin nas ya zaka zauna gun da jama'a suke wucewa yace ya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam na sako kafa na guda ɗaya ne cikin masallaci ɗayan ba ta shigo ba sai na tace a zauna to kai kuma biyayya gare ka automatic ne on the dot ake maka biyayya ina tsoro ne kar kafin dago ɗayan operation emergency daga mala'ikan mutuwa ya so kaina shi sa na zauna kawai a daidai lokacin sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka shigo cikin wannan sabon umarni kuma kenan ga wanda suka gane wai manzan Allah kenan ku sallallahu alaihi wasallam a kowane hali su su bi manzon Allah suke annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ga wani mutum yana cin abinci da hannun hagu sai ya ce masa kai ka ci abinci da hannun dama sai saboda girman kai ce ba zan iya ba sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ce karka iya din wallahi daga ranar bai sake iya daga hannun daman sama har yawan duniya ai ba a yi wa manzan Allah shirme ba a zama lafiya ba zai yi ba ba zai yi ba saboda haka rasulan shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama manzo ne da Allah ya aiko shi ya tulu alaikum ayatin lahi yana karanta muku ayoyin Allah mubayyinatin a fili inji Allah kararan inji Allah tabaraka wa ta'ala aikin annabi na farko karantar da ayan ayoyin ya koya wa jama'a kira'a kai tsaye aikinsa na biyu ya koya wa jama'a sanin ma'anar littafin aikinsa na uku ya sa jama'a su aiki aikin littafin shi sa shi manhajar da ya bi wajen karantar da sahabbai da yawa ba manhajar da ake bi bane a yanzu wajen karantar da ɗaliban Kur'ani. su babu wanda ya ce Kur'ani a cikin su ba tare da ya san ma'anar Kur'anin ba ƙa'ida su ce wannan abin da suke kamar ibn mas'udin Allah ya kara masa yadda ya ce ya ce yana koya musu ayoyi ne guda goma in ya koya musu ayoyi guda goma ya musu bayanin ayoyin nan guda goma kai tsaye to ba zai sake kara musu ba sai sun je sun haddace ayoyin nan guda goma sun san ma'anin ayoyin nan guda goma kuma sun sa ayoyin nan a cikin aiki ya ga ayoyi guda goma na tafiya a jikin mutum sannan ya zo a kara masa ayoyi goma saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya duk wani sahabi da ke tare da shi yana aiki da ƙur'ani gaba ɗaya ya san ma'anin ƙur'ani gaba ɗaya ana gani ku shi yasa kullum nake ba wa malaman hadda da iyayen yara suke tura su yara gudun hadda su gane shi a fara karatun ƙur'ani in an fara babu ranar karewa ba in an haddace ƙur'ani to an fara karatu ne yanzu aka fara saboda in ka kai yaro makaranta ya haddace qur'ani to in ya haddace tas an kammala to yanzu ya fara maganan a shi a'a a masa ana masa ana iya masa diyafa da walima ya kammale hadda qur'ani to yanzu zai fara karatu akalla in zai yiwu a shekaru uku hudu da ake na hadda qur'ani inda yaro ya zama na ya san littafin ko da rabin bulugul maram mina jin littafin ahkam dan ya san hukunce hukunce da annabi kai tsaye ya san ahalari daga farko har karshe ya san abin da shafi riyadus salihina saboda ya san irin mu'amalar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sannan kalle ya san ko da juzu amma na ainihin littafin abun nan ibnu kasir saboda ya san ma'anar alqur'ani da wannan mutum zai zama da yaro shi taso cikakken yaro yadda ya kamata wannan ayar ba za mu iya kammale ta ba a daidai yanzu a gari kuwa Allah tana bukatar kusan minti 20 zuwa 30 a gaba sai gobe Allah samu da daya abinda kuma daidai Allah ta'ala ba mu a akai wani mai kuskure Allah baraka wa ta'ala ya gafarta mana Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته